To assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatun masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda jiya ku ga mu a wannan gari wato Zamfara state to yanzu ga ma a Abuja TT kamar yadda kuke kallo za mu dan tattauna da wani babban supporter na gurmada wanda na zo na same shi yana ta dan walagigi yana so saboda dukan da gurama da wai suke ci yake ciyawara zai koma Jamus da farko ya sunan malamin sunanan muhammadu tukur muhammadu tukur na tsince ka naga kana ta walagigin kudu ko jamus za ka fada saboda wuyar da kuke sha me ya jawo haka to ai har abada ni ba zan taba komawa jamus ko kudu ba saboda ni ba kudu ba ne tun farko kuma ni ba abin nan ba ne ba are don saboda ni ina nan a gurin maɗana ah. har abada kuma ni duk ai duk gurin ma da ya koma gudu ko jamu ba gurin ma ba ne dan shige ne aka ce saboda wahalar da kuke sha kace kai canza shekara kai ai ba wahala muke sha ba mu dan mun ba ma shan wahala ai a harkar dan dai mu mun kare mu a ce ana ba mu wuya eh. sai dai a sha wuya gurin ma ne fa to yanzu ya eh. canjawa zaka koma din ko kuma ka hakura ko kuma ba ban taba komawa kudu ko wani arewa ba yanzu eh. in yi mai in je in bar gidan dambe in je yawo to yanzu wannan roƙo za ka yi wa jamawa ko eh? kudawa su dinga dan sassauta muku wai jamawa ko kudawa su yi bi haƙuri da mai takwasa za su bashi sai ta Allah ta yi sannan kuma su yi haƙuri da garkocin do to bashi sai ta Allah ta yi ba abin da za su yi da waɗannan mutanen kawai sai da mutum ko ɗan tashen kudu ko ɗan tashen jamus ya daɗe muna kallon shi mu guru maɗa ya daɗe shi wata biyar kowaye shi ah to me yasa dama saboda me yasa saboda abin da yasa haka mm. mu roƙon Allah wai an ce wai tsabi kuke ba gaskiya ba ne akwai roƙon Allah ne eh akwai dai roƙon Allah to kun ce na ji yanzu kun sa ka'ida wani mai tashe sai wata biyar kuka bashi ko yi tashe to me yasa kuka yaka saboda kawai a san shi shi ma ya dan fito ka nemi abinci eh. amma dan bai dole a muna kayan mu a dole naku ne namu ne da mai sai kun ga dama za a yi mun ga dama za a yi da mutum eh, to kun ji ba gura mada masu kallon da sauraron mu kun ji ya gura mada ba wanda da an ce neman gurin mafaka yake amma kuma yanzu ina ji ya ganni ya ware kuma ya ce bai fita daga cikin gidansu wannan bai ba to me fatan ka da gurin mada na kasa da gurin mada na kasa mm. Allah ya ba su ƙarin gwiwa da su da abokan wasu ma arewa tawan da kudawa a sana'ar da suke yi Allah ya ƙara ɗaukaka ta abinda suke neman Allah ya ba su duka to masu kallon mu ku ci gaba da biyo mu dai yauwa in Allah da muna nan kan hanya dai ba mu san inda za mu gangara ba sai Allah ya tsaye da mu muna muku fatan alkhairi